والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الامين واله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته asabar 25 ga watan ramadan 1428 kuma a cikin baka 6 ga watan goma 2007 a kalandar Bafaroma gregory kalandar emission wadda muke faɗinta kawai ba wai don ta isa ba sai don larura kawai ke sa galibi ma ba ma na ambatanta a wannan ne tafsiri saboda ka har yanzu muna cikin suratu <clears throat> al-mu'minun kuma idan yan uwa basu su mance ba mun fara koro bayanai kan sifofin muminai da Allah ya ce qad aflaha al-mu'minun lallai muminai sun ci riba za mu dora kan abin da muka ambata jiya Allah ya mana muwafaqa malan karanta mu je a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون استمر والذين هم على صلواتهم يحافظون بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون idan muka duba za mu ga mun sami karin sifofi guda nawa kenan biyu kan na shida nawa kenan muna da shida ko ba haka ba alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أكنكو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سيتشمي walladhina hum li amanatihim wa a to a wannan shine na hudin kenan da haka ne ko mun yi ne alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون نمك تلكيكو والذين هم لفروجهم حافظون سرع عين شرهيني سي صفة الشدة كبير والذين هم لأماناتهم wa hadihim ra'un sifa ta nawa kenan yawa sai kuma me walladhina hum ala salawatihim yuhafizun to waɗannan sifofin Allah ta'ala ya ce ainihin walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un muminai na gari su ne waɗanda dangane da amanoninsu da kuma alƙawurorin da suka yi ra'una masu kiyayewa ne tunan kamar sifa nawa ce a nan biyu ko ba ka ba saboda ce tihim wa ahdihim so idan ka haɗa kana da guda nawa kenan shida sannan sai ta ƙarshe ta bakwai to daga cikin sifar muminai ta gari waɗanda Allah ce qad muminun su ne waɗanda dangane da amanatihim ina al'amana malam ce wa haza amun fi jami'il amanat ko dai amanar da ta shafi haƙƙin Allah ko haƙƙin bayi dukkaninsa amanoni ne ita kuma amana Allah ce ina a ranar amanat على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula can cikin ƙarshen al-ahzab lalle mun bijirar da amana gingima gingiman nauye-nauye da sama da ƙasa duwatsu suka ji tsoro dan adam yana daga mai ɗauka to kada amanoni ne yana daga cikin amana ta ubangiji karka yi shirka karka bauta ma wani ba shi ba idanu amana karka kalli haram tsiraici amana kar ka kai inda Allah ya hana hannu amana kar ka taba abin da bai dace ba ciki amana kar ka zo masa abin da bai dace ba kafa amana karka tattaka ta zuwa ga inda Allah ya hana an gane ko sannan ga amanoni kuma tsakaninka hatta da wato hatta dabbobi da zuwa wata lakca a SM wace ake cewa ne SMC wasu mata ke tambaya ta menene hukuncin mutum mai kiwon kaji kaza kake kiwo sai kuma ka je ka ɗauko makazan kwan misali agwagwa ta kankashe maka tambaya take me matsayin wannan na ce zalunci ne kwarai kuwa wani nau'i ne na cin amanan dabba dalili wannan kwan agwagin yana wahalar da kazan kuma wahalar da ita to don me za ka wahalar da ita saboda inda Allah ya ga dama yayi mata kwai kakaraka mai kwari ta sha wahala da sai yi yanzu kai ka kirkiro wannan kayan kuma kikila inda za a bata baki ta yi magana da ka sha mamaki so dole sai ka tsara amana ta ga dabbobi na ce yanzu misali kaddara inda zai yiwu a ce ya mace a zura mata jaririn doki a ciki a ce ta haife shi za ta sha wahala ko to da yake kai kana da bakin magana ko ita kuma za ba ta da bakin magana saboda ita miskina ce ko ittaqullaha ya jama'a in ko har haka haka ne kuma haka din ne to da Allah ya ga dama azza wajal ai ai annabi sallallahu alaihi cewa mai inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha وليحد أحدكم شفرته ɗayanku ya gyara abin da zai kisa da shi hatta wukar da zai yanka ya wasa yace domin ya hutar da dabba ashe kenan dabawa tana bukatar hutu tun daga shi manzo Allah faɗa cikin hadisi ai zaka iya zakul hukunci Allah ya rubuta kyautatawa ihsani kan kowane abu yace ɗayan ku idan zai kisa abinda zaka yi kisa da shi ka gyatta shi abinda zaka yi yanka wukan ma ka wasa wukan baya halatta ka ɗauko wuka dusasshiya ka dunduro ka dinga dirza ma wuyan dabba har sai ta galabaita da kyatta mutu ta ce amana sai annabi ce ka hutar da ita tunda Allah ya kaddara ita za a yanka inda kai ne ainihin kaza kuma ita ce mutum din ya za ka yi to sai ka hutar da ita once and for all sai ce lalle a hutar da ita to ai ka ɗauka wannan hutun sai a yanka kawai idan ka zo ka kallafa mata abin da ba za ta iya ba ko za ta iya bishiqil anfusi da wahala saboda me me yasa idan wahala ta zo a addini aka ce a ainihin sawaka kuma Allah ya ta'ala yake cewa me wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin Allah bai samu kunci ba dan me zaka samu dabba kunci abu ne mai sauki ka iske masu shanu sun dauki dabbobi daga nan zuwa ibadan Lagos a hanya suke mutuwa da babu kulawa da su tun daga Kano zaka iske saniya malam wuyanta akan bodi yake ta shaki a hanya wasu daga ciki suke suke wasu mutu kuma musulmi muke kasashen da suka ce sun ci gaba wallahi suna da kungiyoyin kare haƙƙin dabba wanda ya wannan kama shi za a yi dan ba sa magana su ma umam ne amsalukum al'umomi ne kamar ku hatta dabbobi ka zamanto rafiqan bil hayawanat su ma halitta ne domin lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya fita zai je yaƙi malam sai ga tururuwai akan hanya baja-baja sai ita sarauniyar turuwa take magana udkhulu masakinakum laqimannakum sulaimanu wa junuduhu wa antum wa hum la yash'urun maza maza maza ku shiga cikin dakunan ku ga Sulaiman nan da tawaga kada ya taka ku ya murmushe ku fatabassama dahikan min qawliha malam sai yake godiya na gode ma Allah da har Allah ta'ala ya sanya mana muna ma jin maganar dabbobi ulimna man tuqattayr kenan ya fahimci cewa lalle Allah ta'ala ya masa ni'ima kuma ɗaya daga cikin annabawan Allah an ce annabi Sulaiman ne ma Allah ya kara masa aminci ya fita sallar roƙon ruwa sai ga wata tururuwa ta kwanta a rigingine tana ubangiji karka halaka mu da kishi a dalilin sabon mutane sai ce jama'a ku koma an shayar da ku ruwa da addu'ar waninku kenan su ma halitta ne me yasa idan ka ba kaza abincin da take sai ta zo maka da gudu saboda ka amana din nan hatta tsakaninka da dabbobi amana ne akwai amana tsakaninka da unguwar da kake zaune baya halatta daga tagar ka ka jefo ainihin gawa beran da tarkon kai kama ka jefo a tsakiyar titi bera ya mutu in ka jefo a tsakiyar titi zai iya kumbura suntum zai iya fashewa ya watsa kwayan cuta ka ci amana rayuwa ta jama'a me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya la'anci duk mutumin da ya je yayi najasa a tsakiyar hanyar da mutane ke bi ko inda mutane ke zuwa suna shan ruwa ya je musu kazanta mal'ud ai nau'i ne na amana hatta environment yanayi sai ka kare shi musulmi mai tsafta ne ba ki dawo mi bane me yasa ka sake koma kan dabbobin irin cin kashin da zaka yi ma kaza da sauran dabbobi kai maciji mana in zaka iya kama ka ma samu daman ne in ka ga mace ta kanka kake yi saboda shi Allah ba shi mechanism na kai maka farmaki su ko wannan Allah ba su dama ya hore maka su maimakon ka iya amfanar da su yadda ya kamata sai ka ka da ba shi kenan ba na'am saboda haka wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un suna kiyaye amanoninsu amana tsakaninka da Allah amana tsakaninka da mutane akwai amana ta magana wani magana nan da Allah kada kowa ya ji in dai ba cikin ɓoye maganar akwai cutar da al'umma ba to dole karka bari kowa ya ji din in ka san ba za ka iya ba ka ce to ni ban yi alkawarin ɓoye wannan magana ba ban yi alkawari ba kowa ya sani akwai amana ta magana akwai amana ta mutunci akwai amana ta dukiya akwai amana ta mutum wanda aka ce wannan yaro uban shi ya mutu ga kuɗin da ya gada naira miliyan kaza wani an ga kai mai hali ne ba za ka iya cin dukiyar ba ga amana sai ka karba sai ka bi ta kan dukiyar ka ce ai maraya ne me zai faru a ci kawai rigima ce a kotu cike takardu ne kawai me kake tunani ne ko ka san wanda ya ci amanan maraya ya ma dauka kiyama ba za ta tsaya ba kwarai kuwa domin duk wanda ya turmushe dukiyar maraya ya ci amana kamar yana cewa ƙarya ne ba za a yi tashin kiyama ba haka Allah ya nuna azza wajal yace ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fa zalika alladhi yad'u al-yatim yad'u ay yadfa'u al-yatim ko kaga wanda ke cewa kiyama ba za ta tsaya ba shine mai hankada maraya daga dukiyarsa so akwai amanoni iri-iri yana daga cikin amana matarka ka ilmantar da ita addini ka koya mata sanin Allah ka kuma tsare ta gabarin abin da zai jefa ta a yana daga cikin amana ‘ya'yanka ka koya musu sanin Allah ka cusa musu sanin qur'ani da tauhidi tun kafin su balaga liyarsakha zalika fi qulubihim dan haka din ya zauna a zuciyarsu waɗanda suke haifan ‘ya'ya su turo su gari suna bara cin amana ne dan me zaka haifi yaro ka turo ka ce wai da sunan karatun qur'ani ka ci amanan qur'ani shi kansa sannan kuma ka ce ka bazo shi ka turo shi gin wai alaramma alaramman ba shi da abin da zai ci wai jama'a ce kuma zai ringa zuwa gidansu yana dan dago dago ana wulakanta shi ana ganin sa kaskantacce sannan ka kashe masa zuciya ya yarda cewa kawai sai an bashi ba shi da tunanin ya nemi na kanshi kuma an ɗauka wannan bangaren musulunci ne yana daga cikin cin amana duk wanda aka bashi mulki dole Allah zai tambaye shi waɗanda suka kwana ba su ci ba ƙarƙashinsa nawa ne suke kwanciya asibiti ba su da magani wallahi sai Allah tambayi duk wani mai mulki dole dole dole dole sai kowa ya samu ruwan sha kowa ya samu wuta kowa gwargwadon hali ya samu harka kula da lafiya kowane yaro ya samu ilimi don kare girma ya zama lalatacce kowa ya samu abin da zai na rike mutuncinsa da kansa kuma a samu security na dukiya kar ku ɗauka mulki nan da mutane ke hauma hama wani kayan kyala ne wallahi masifa ne sai an tambayi mutum ranar kiyama sayyiduna umar yana cewa Allah ya kara masa yadda in dai har wata dabba a iraq mun faɗa nan kwanaki ko kafar ta za ta goce ina tsoro kada Allah ya tambaye ni yaya aka yi baka gyara hanya ba sa'idu ibn amir al-jumahi sayyidina umar ya naɗa shi gwamna Allah ya kara masa yadda yace zo ka zama gwamna a hims yace wallahi ban dace ba yace ka dace yace don Allah ka rufa min asiri wallahi ba na so yace to ai ba zai yi ku tura ni in zama khalifa ku ja da baya ku banni ba ka zo kai ne governor ya shiga gida yana kuka yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar ta ce me yace ga bala'in da ya fada min yau wai ni ne gwamna yau haka ya bar madina ya tafi hims kwana biyu sayyid na umar allah ya kara masa da ya kai rangadi syria ya je yankin hims ko da yake kafin ya tafi sai aka samu himsawa mutanen hims suka kawo ziyara madina sai ce ina so ku rubuta min sunayen mutane guda goma da sukan kwana ba su ci ba number one on the list shine governor din sa'id ibn amir al-jumahi ina security vote ba san da wannan ba yau ko sata sata kurce bera abinda ake yi kenan har ma in baka sata din ana ganin cewa kai baka da hankali a ce wannan ai matsayaci ne ko tandun man shanu kuka sashi haka zai fito kamas kamas kuma sai a gyara sata din da corruption din na umar ya kai ziyara hims sai mutanen garin suka ce muna karan wannan gwamnan da ka kawo mana na umar ya tsorata ya dauka ko ya lalace ne sai suka ce muna karan sa kan abu uku yace kawai yana zaune wata ran a kujeran khalifanci sai muga yana karkarwa suka ce wannan bai dace da mai mulki ba suka ce kuma kusan kullun yakan dauki lokaci kafin ya fito yi wa mutane shari'a kuma wani lokaci in an kai masa ziyara cikin gida da a yi ta sallama baya amsawa wannan su ne kace su ne karakin da muke masa ba shi da wata matsala aka ce to gwamna sa'id ibn amir aljumahi ka zo ka kare kanka yace ban so in faɗa ba ya sarkin muminai amma kan ne shiru ya zamanto a sokoto riba shiru yarda yake cewa wata ran in suka zo gida sukan tadda ni gaskiya ina tsayuwan dare ba na so kowa ya sani da gani sai mahalicci na kada garin yi min sallama na amsa su fahimci ina wannan sallah iblis ya riya min wani abu a zucin jini wani abu ne lada na ya baci ban so in faɗa ba amma gaban shugaba nake dole in yi bayani shine fa karar ta kuma da suka ce wani lokaci sai a zo ban fito eh nakan tsaya ni nake yi ma kaina wanki da iyalaina amma dora musu girki kafin na fito gari musu girki da gyara musu abinci har da matar ta kafin na fito sai in makara sannan kuma kukan da suke yi cewa nakan yi makyarketa na tuna lokacin da kafirai suka tare Hubayb ibn Hadi ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda kafirai suka kama shi suka yi masa sala sala suka fede shi saboda ya musulunta a farko farkon musulunci ana kiransa Hubayb kullum idan ka bar maka zaka je Madina garin na nan to a wannan lokacin da za su kashe shi ya ce ina cikin waɗanda ba su musulunta ba to in na tuna wannan abin da aka yi mai sai ji kamar Allah zai kama da wannan laifin tare bai musulunta ba a lokacin to inda shugabanci ke kenan amana duk wanda aka ci zalinsa aka tare masa dukiya idan ba a tsare ba an ci amana Allah ka ba mu ikon kiyayewa kuma kar ka ɗauka sai masu mulki a gidanka ma amana ne in ka dinga barin kaɗe kaɗe a gidanka ka ci amana kallace kallace na banza fina-finai ka ci amana fina-finan nan na tsiya na hausa na fasadi fina-finan hausa na da shika-shike guda bakwai kowane kuma sabo ne fina-finan hausa da kake da su irin na zamani na da shika-shikai ɗaiɗai guda bakwai na farko dai akwai rawa ciki ko babu rawa akwai waka ko babu akwai cuɗanya ko babu akwai bayyana ado ko babu akwai riya ko babu mai za a je a hayan gida ka ɗauka jin daɗi suke na bakwai kuma akwai na shida akwai zaɓo yara masu kuruciya saboda dama shaidanci ake so na bakwai su shike na bakwai dole sai an tsara fim ɗin ya dace da ainihin tsarin fina-finai irin na duniya shi yasa suke kiran kansu nollywood bollywood kennywood da wace tsaya ce da sauransu misali waɗannan su ne arkan na fina-finan wasu irin kuma kowanne idan ka ɗaga shi zaka iske rashin mutunci ne amma muke sai kamar da na faɗa muke kiyaye su muke patronizing din su da haka kenan kaga wannan nau'i na cin amana ɗan kai kai shekara goma bai iya karanta fatiha ba ka ci amanarsa matakka tana fita cikin tsiraici da sunan ma'aikacin gwamnati ka kawai da kai ka ci amana in za a yi auren a yi in ba a yi a san yadda za a yi kawai ko a bi Allah ko a san wanda za a yi wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un al ahdu shine abinda mutum ya kiyaye alƙawarin da ya dauka kusan da amana da al ahad suna shiga cikin juna yana daga cikin ahad alƙawarin aiki da kai yana daga cikin ahad an ɗauke ni a makarantar nan zan kiyaye dokoki kaza ka kiyaye inda ba sabon Allah bane yana daga cikin ahad ma'aikaci zo ka share mana wannan wurin a biya ka kaza wannan contract sai ka tsare shi an gane ko yana daga cikin ahad mai vulcanizer ga irin abin da za ka sa don taya ta rike ko faci sai ka sa wannan yana daga cikin ahad tela kar ka sa doguwar lamba zar ka ci kudin mutane tun da ganin cewa sallah ta yi ka karɓi ɗinkin wannan ka yi hauma hauma kai dai a tara kuɗi sai ka sa lamba zarga gungu zar ka kare aje wannan zar ka kare da zarar mutane sun sa kwana biyu kayan ya fara tsinkewa ahad ne kace amana Allah zai tambaye ka wannan masu sayar da tumakin da suke samo rago ka iska taure rago an bashi wake ya ci cikin sai kwajaja a ce wallahi kosashe ne ashe wake ne sai an sai shi a matsayin cewa kosashe ne in yayi zawayi sai cikin ya koma ya zama shafalbal wallahi cin amana ne masu tura ainihin wato malejin gidan mai cuci mutane ka ba da kuɗin full tank ba maka haka ba to Allah baya faruwa ne cin amana yau yana da wahalan gaske ka ɗauko mutane masu harkar noma yan bare ma ko suwaye kace in dai za yi noma a kauye kace zaka za ka ba da kuɗi san zalunce ka yau har ƙauyawa sun san ha'inci a yau duk wannan al'uhud ne malamin da ke karantarwa ka zo ka ɗora ma yara ilimin da ya fi karfin su ka saba kuka sa jaraba mai wahalan gaske a ce cikin tambaya goma da kyar aka amsa guda uku ba burgewa bane a fagen ilimi ya kamata a kore ka kwarai kuwa duk malamin da ya je tsara jarabawa mai wahala aka kasa ci dan a ce masani ba masani bane kuma ka kuma karka mai da jarabawa ruwa ruwa ka zamanto la tafrit wala ifrat duk al'uhud ne ya jama'a saboda haka wannan ba karamin magana ba mu'minai sune wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sifa ta gaba kaga wani abin mamaki sai Allah ta'ala ya sake ambaton sallah da ita ya bude da ita kuma ya kulle adadin sifofin farko cewa yi qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un sai sake kammalawa da wallazinahum ala salawatihim yuhafizun mumine su ne waɗanda dangane da sallolinsu yuhafizuna suna kiyayewa ba sa wasa da sallah suna tsare ta suna kiyaye ta Allah ka sanya mu cikin masu tsare sallah to da ya ambaci waɗannan sifofi gaba ɗaya to sai ya ga ya faɗi irin tukuncin da Allah ta'ala zai musu Allah ka samu ne ya ce me allazina me sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ulaika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun ai ula'ikal mawsufuna bima dhukira min as-sifati as-sabiqati adh-dhikr humul warithun waɗannan da kaji aka jero maka su ka gansu ɗinnan, to humul warithun su ne magada Allahu akbar me za su gada sai ce allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗanda za su gaji gidan aljanna maɗaukakiya da ake kira alfirdaus Allahu akbar allazina yarithuna alfirdaus waɗanda ba sa za su gaji alfirdaus aljanna jannatin na'im ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ba kazanta ba haila ba komai babu wata mushkila kawai wani abu mai kama wahala bakin ciki tuntun an riga an aje shi a duniya tunda dai an bi Allah to magana ta kare kuma kamar yadda kuma kishiyarta duk wani abu mai suna jin daɗi babu shi tunda an ki Allah to ana tare da wannan kuma to Allah ya tsare mu to waɗannan su ne za su yi wannan babban gado allazina yarithuna alfirdaus waɗanda za su gaji aljanna firdaus to ba wannan kadai ba hum fiya khalidun suna masu dawwama ciki ba za su batta ba inna ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatil firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala ba magana transfer ko a kawar da su saboda samun ni'ima wani abu ne ka samu kuma tabbas ni'imar ba za ta gushe ba shi ma wani abu ne mai daɗi kwarai da gaske aya ta gaba ta ce me ولقد خلقنا الإنسان من سلالة استمر ثم جعلناه نطفة في قرار مكين استمر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لهما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر waɗannan ayoyi tun daga aya ta goma sha biyu zuwa ta sha shida kafin fassara su ina so mu ƙara sani wato Allah ta baraka wa ta'ala yakan shiryar da wanda ya ga dama da wannan littafin akwai wani masanin ilimin embryology menene embryological science ilimin al'ajinna menene al'ajinna ilimin da ke koya maka haɓakar ɗan tayi ɗan talibumbu a cikin cikin mahaifiyarsa embryo wani mutum wanda yake kafiri ne ana kiransa mr keith moore dr keith moore daga bazan profesa. na ilimin embryology a ɗaya daga cikin jami'o'i na ƙasar canada a wani taro da aka kusan shekaru zai kai ina jin goma yau a jidda kan baje koli na littattafan kimiyya waɗannan ayoyi guda hudu suka saya musulunta dr keith moore domin ƙur'ani ne ya ba da bayanin yadda ɗan adam ya haɓaka yace to kun ce da mu shugaban nan naku yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai je makaranta ba aka ce kwarai to ya aka ya samu wannan ilimin hakan nan bayanin dan adam daga kaza daga mani ya zama kaza har ina ya samu wannan yace ai yanzu muke fafutukar gane wannan a laboratory waye malamin sa waye karantar da shi sai yake cewa tunda dai bai je makaranta ba kuma kun ce bai ma iya karatu da rubutu ba to tabbas Allah shi ilmantar da shi wannan ya dalilin Professor Keith Moore har ma ya rubuta littafi mai suna The Developing Human The Developing Human wato al'insanun nami mutum mai haɓaka waɗannan ayoyin ne an sha samu domin Allah na cewa sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim an gane ko hatta yatabayyana lam annahu al-haq Allah na cewa walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin lalle mun halici al-insana al'insan tabbas mun halici al-insana ma'anan khalaqa me ma'anan al-khalq farko dai ya ce wala ga lamun ta rantsuwa sannan ga qat ta karfafawa suka ce qat naqit lamma tufbitu al-mutawaqqa qat tabbas mun halicci to menene halitta mabuta ilimi suka ce halitta huwal ijadu min al'adam ka samar da wani abu daga rashi shine halitta a larabci ya halatta ka ce kafinta ya halicci kujera ya halatta za iya cewa halakan najjarul kursiyya kafinta ya halicci kujera to amma halittar kafinta ba irin halittar Allah ba ne saboda ita kujerar asalin karikicanta waye waye ainihin bishiya din to kenan shi kawai kafinta ya canza abu ne daga wani form zuwa wani form wannan ba a kiransa halitta ko da an faɗa wato majaz ne kawai amma hakikanin mai halitta shine Allah araftum to Allah ce wala qad khalaqnal insana lalle mun halitti al insan al insan jinsi ne kowane mutum ya shigo a larabci akwai abin da suke kira ismul jins an gane ko kamar ka ce common noun duk nan idan ka zo ka ce mutum kowane zai amsa ba ka bane mutum da kowane mutum ne mazan mu da matan mu za mu amsa haka nan in ka zo ka ce musulmi kowa zai amsa nan amma ina za ka ce yusuf to ba mai amsa sai mai suna yusuf din saboda nan ba common noun bane ya zama proper noun kenan ya zama definite to nan da yace walaqad khalaqnal insan mun halici mutum ka wani mutum ne to amma ana nufin kakanmu ne annabi adam tunda mu jikokinsa ne to tunda an ambace shi kamar an ambace mu ne saboda hukuncin uwa hukuncin reshe ne ko bu gane bane hukuncin uwa hukuncin suka ce inda zaka samu tinkiya mai ciki ka yanka ta ba sai ka yanka uwar ba ai eh, kwarai kuwa idan ka yanka uwa dan nan zaka iya ci saboda hukuncin wa hukuncin reshi kamar yadda na bada misali idan kana da naira miliyan ɗaya a yau ka same ta yau 25 ga ramadan sai ka sai ka aje wannan miliyan ɗaya ka ci gaba da kasuwanci ana saura wata ɗaya kuɗin ya shiga shekara ya cika shekara zaka bada zakka ko sai miliyan ɗaya ta ja maka miliyan ashirin miliyan ashirin ta kai shekara bata kai ba amma uwar kuɗin naira miliyan ɗaya kai shekara ko to za ka fita wa naira miliyan ashirin da ɗaya ne zakka muddin wancan miliyan ashirin daga miliyan ɗaya ne saboda shekara uwar ita ce shekara mai to kamar haka ne arafton bai sai ce wala kar halaknal insana min nutfatin haka ne na min sulatin min tin lalle mun halicci mutum min sulala kalmar ainihin wato sulala mun halicci mutum daga ai qad sallat wa ukhidat min jami'il ard malamai suka ce abin da ake nufi da sulala daga bararrajewar kama bararrazar kama irin ta ƙasa ma'ana daga kowace irin cikurfa cikurfa cikurfa ma'ana ka ce yankuna na ƙasa suka ce wannan shine dalilin ainihin launin mutane shi dalilin halayen mutane yadda ƙasa ke da kamanni daban-daban ka iske wata kasar mai kyau ce wata mara kyau haka mutane wani ka iske na gari wani ka iske na banza wal yadu billah wani ka iske mumin wani ka iske mai kafiri zaka iske wata kasa fakoci inda za a yi mata shuka ba ta iya kawo amfani ina fata an gane ko sulala kenan to mun halicci mutum ne daga ainihin wato cikurfofi ko kuma ka ce cikurfan yanki irin na kasa min tin kenan kowane mutum yana da bangare na atin domin mutum yana da bangare na ƙasa ko bangare na yumbu ko bangare na laka kuma yana da bangare irin na rai shi yasa inna kulla insanin mukawwanun min unsurain mutalazimain min at-tin wa min ar-ruh mun halicci mutum min salatin min tin sai me thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi shi mutum nutfatan wato tsartuwan maniyi fi qararin makin a wani wuri alkintacce mahaifar uwa kenan ka duba lokacin da namiji yake tare da iyalinsa wannan maniyinsa da ke gangarowa daga ainihin ƙashin baya da kuma ita nata ruwan maniyin daga attara'ib karan karaman kirji in suka haɗu sai zamanto mayin amshaj amshajin naftali inna khalaqnal insana min nutfatin namshajin ma'anan amshaj mazij min ma'ir rajul wa ma'il mar'a daga ruwan namiji da na mace sai su haɗu ya zama mixed to shine nutfa to asalin mutum daga ƙasa ne sulala kakanmu kenan mu ƴaƴansa kuma sai muka ɗauki asalinsa daga ƙasan amma mu namu yanayin ta hanyar tsartuwar maniyi ne subhanallah kuma ka duba wannan ruwan maniyin dai ba za ka ce ainihin kalar na baƙar fata da na fari da na turkuɗi da algashi da kaza kaza daban-daban ba alma'u huwal ma amma sai bambanta launi ya bambanta magana subhanallah dan ka san Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir saboda haka sai muka sanya shi ainihin wato nutfa fi qararin makin a wani wuri malam alkintacce kalli mahaifar uwa nan ne gidanka nan ne gidana nan ne gidanki nan ne gidanku nan muka zauna kafin zuwa wannan rayuwa. wuri ne makin me yasa yace makin saboda ba za ga mahaifa a fili ba can can can ciki Allah ya ajiye a wurin in ba Allah ba zai iya wannan mutum a kunshi a takure a wannan yanayin kuma haka Allah ya ga dama ya fito da shi zuwa ga wannan fadin rayuwa to kaji mataki na biyu kenan sai mataki na uku ya ce me ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كدوبا wannan mataki kan mataki ina Muhammad ya samu labarin sallallahu alaihi domin kan ai ko a cikin wato na'urori na zamani wannan bayani daki daki daki daki sai ka tara farfasoshin duniya da za su iya maka karatu kan yadda ɗan adam ke haɓaka kuma kun ce mutumin nan bai makaranta ba shine abin ya doki kwakwalwarsa ya gaba shi da amsa kawai illa Allah ne da ya da shi kuma ya daidai da abin da Allah ya faɗa in wa illa wahyun yuha allamahu huwa shi tarkowa wahayi ne Allah ya ilmantar da shi mai tsananin karfi Allah azza wa jal shi ya koya mai shi sai ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fallaha azima Allah ya ilmantar da kai ya manzon Allah abin da baka sani ba lalle falalar Allah na da girma a kanka sallallahu alaihi wasallam thumma khalaqna nutfata alaqa bayan mutum ya tashi daga turab ya zama nutfa yana nan yana nan sai zamanto kuma alaqa menene alaqa wato gudan jinin da ke ɗanfarewa da ainihin mahaifa wanda suke kira ko zygote ne a biology daga nan ya kama hanyarsa na haɓaka kenan ya tashi daga wancan ya zama wannan ya zama wannan shi sa Allah ce wa qad khalaqakum atwara gashi Allah halice ku atwara atwara atwara stage by stage mataki bayan mataki ina fata an gane ko to daga ainihin alaqa sai ce fa khalaqnal alaqata mudgha wannan alaka da liƙe da ke liƙe da ke nane da mahaifa sai to mudgha sai suka ce wato ainihin wato chewed like mai flesh sai zamanto mudga yanda ka san dunkulalliyar tsoka lokacin da mutum ke tankwarewa ke kasance da kasan doya a takure ya tashi daga wancan ya zama wannan ya kama hanya ta zama mutum kenan sannan kuma fa khalaqna al mudghata idama wannan mudga tsokan nama kuma sai ai masa zubi ai masa zubi na kasusuwa kashin baya ya zo kasusuwan kirji kasusuwan agara kasusuwan kwankwaso kasusuwan yatsu duk sai Allah ya baza su to kusan daidai wannan lokaci ka iya cewa zubin halittar mutum ya riga ya cika wajajen kwana ɗari da nawa kenan ashirin cikin hadithin ibn mas'ud cewa ɗayan ku ak inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mai mudghatan mithla dhalik to kaga 40 40 40 sanawa 40 times 3 nawa 120 watanni nawa kenan 120 sai ka ce ainihin 30 into 120 nawa kake da shi kai cancellation ka goge kana da nawa 4 kenan idan ciki ya kai wata hudu ya zama mutum in an zubar an yi kisan kai in an zubar an yi kisan kai ko da a karatunmu na baya jiya na ji sun sa a rediyo kano nake ce a ah, ya kamata a yi karin haske a nan kuwa shi sa yana da kyau malamai da ɗaliban ilimi abinda kuka karantar ku koma ku sake saurarawa ta yi kace eh wannan gibin ya kamata a yi kaza kaza misali tare da cewa kowa zai fahimci me kake nufi to amma akwai abinda sai ka gwari gwari ko ba haka ba misali cewa na faɗa likitoci sun zauna suna cewa in dai mace misali an tabbatar ciki yana mata barazana wannan jaririn zai iya halaka ta an tabbatar in dai likita wanda ya tara sharuɗa hudu ya ba da bayani da shawara a medikalance a matsayinsa na ainihin wato ainihin wato likita to a ya zubar da ciki ya zamanto musulmi ne amintacce kuma ƙwararre to abinda ba faɗa ba idan cikin ya kai shekara nawa ko ya kai nawa in ya kai wata hudu fa ko suka ce ko ya kai wata hudu in dai tun da bai zo duniya ba tukun in dai har yana barazana an tabbatar ya yi muguwar karkace wanda in aka bari zai halaka ta ya zubar da shi ya zama larura saboda ita tata rayuwar ai tabbas ce ga ta muna ganin ta a hannu za zamu ce uwar wani zamu ce matar wani shi ko wannan bai zo ba tukun ballantana mu san mijin waye to shi ko matar waye so suka ce ba za ka yi digirgirin rayuwar wadda take tabbas ce kan wannan bai zo ba tukun amma sai da irin wannan larura ta karshe tukun kenan ko da waɗanda a billah aka yi rayuwa ta banza aka ce an samu ciki kuma cikin nan ana gani ya kai wata hudu ba za zubar da shi ba sai zama an yi laifi biyu ga laifin zina an samu cikin manza ga laifin kisan kai an tara biyu tunda dai an riga an yi abin kunya Allah kare mu ya tsare mu sai a hakura da masifa kwaya daya tare yaron in ya zo duniya ya zama mutumin kirki salihi a ilmantar da shi ya zamanto nagartacce a dalilin haka a samu rama a dalilin aikin da aka masa na kirki ku da kyau ba za a zo saboda kar a tara laifi nawa biyu ga laifin rayuwar banza ga kuma laifin mai kisan kai wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sun ka kalli wancan hadisin na Ibn Mas'ud ya fassara maka lokacin da lalle mutum ya kai jallin da za a ce mutum ne ko yace thumma yursalu ilayhi malakun fayanfukhu fi ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد لا إله إلا الله سيأرو تامسا نموتني قدن الجنة فوالله الذي لا إله غير هزوا قرشان لا إله غير هزوا قرشان حديث تو كاغنن انك in ka kalli متاكي متاكي كم متاكي فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر daga nan sai mu farar da shi wata halitta kuma namiji ne ko mace shekaru nawa zai yi ya yanayinsa dan wace ƙasa wace ƙabila an riga an gama komai wallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shi ke suranta ko a mahaifa yanda Allah yake so sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kai albarka ta tabbata alkhairai sun tabbata ga ubangiji mafi kyawun masu halitta to daga nan ne malamai suka fitar da wata mas'ala ta tauhidi domin ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin eh, albarka da alkhairai na ubangiji mafi kyawun masu halitta ha kenan shi akwai wasu masalta ba ga Allah domin ya ce the best of creators mafi kyawun masu halitta to sai suka ce to idan ka ce Allah shi kadai ne ke halitta to ya za ka yi da nan ga shi ya nuna maka akwai wasu masu halittar kuma dama tauhidin rububiya shi ne me tauhidin rububiya suka ce ifradullahi bil khalq wal mulk wa tadbir shine ta kadaita Allah da halitta da mulki da sarrafa lamurra to in ka ce kadai ta Allah da halitta shi kadai ne mahalicci kuma haka ne to gashi nan kuma amma ya ce fata fatabarakallahu ahsanul khaliqin albarka ta tabbata ga Allah mafi kyawun masu halitta shine malamai suka bada bayanin da na gaya muku da suka ce a ai halittar Allah daban take ai eh, shi dan adam ai sai da Allah ya halitta tukun ya zo ya kwaikwaya saboda shi ba halitta yayi ba ko da an ce mai halitta an faɗa ne kawai majaz an gane ko saboda hakikanin halitta shi ne samar da abu daga rashi idan ka ce kujera yau ai ba kafinta ba ne ainihin bishiya da Allah ne yi na fatan gane ko saboda haka a sanar khalifin sai kuma aya ta gaba ta ce <clears throat> mai بعد ذلك لميتون الله أكبر ثم إنكم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم sannan fa ku ƙarshensa ba karantu ba waye wannan amma kowannen mu nan yana da farkon shi kai dan shekara kaza ne dan shekara yau shekarar taka daga ta fara kenan kuma za a yi lokacin da za a tabar maka halas sai da labari kuma yi farko yi karshe to shine yake cewa kun innakum da zalika tuna. sannan duk bayan wannan wallahi ku masu mutuwa ne za ku mutu dan yace kullu nafsin za'iqatul maut ibn nasir yana cewa mal mar'u illa bunu thara walau irtaqa ufuqa samai bi lam wai mutum a yanan turbaya ne kawai ko da ya hau samaniya da tsani ba zai dawo ba thumma innakum da zalika lamayitun ya kuma ce thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ku dinnan ranar tashin kiyama tub'athun eh za ta tashe ku al-ba'th fa hadha yawmul ba'th ga kiyaman nan ta zo kuma ya ce la ta'tikum illa baghta an kira ranar tashin kiyama ne da wannan suna saboda ranar da ake miƙewa ne yawma yaqumun nas ya kira ta yawmul ya kira ta yawmut ya kira ta hadha yawmul fasli jama'ana al awwalin ya kira ta wa yau mata as-sama'u bil ran da sama ke bindiga take kecewa ya kira ta al ya kira ta ya kira ta يجرت الطامة الكبرى يا كراءة يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضات tana da sunaye da yawa da yawa domin ka fahimci hadarin da ke cikin wannan rana din Allah ka ba mu sa'an zuwa kuma innakum yawmal qiyamati tub'afun na'am aya ta gaba ta ce me ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allah ta'ala ya ce walaƙad khalaqna fawqakum a birbishinku mun halicci saba a wato bakwaimi ƙwarara a birbishinku menene birbishi birbishi ya bambanta da ƙarƙashi ƙarƙashi shine anda birbishi kuma fa folk so idan ka ce ai yana nan a birbishi kana nufin sama kenan karkashi ko dama wannan kusan kowa ya saba jinta to Allah ta'ala yake cewa wato mun halicci samanni guda bakwai a birbishin kuma na a saman ku da ka daga za ka gansu wa ma kunna ko kuma za ka ganta in yaso kuma bayan wannan wannan kan wannan ne wannan kan wannan an gane ko wa ma kunna anil khalqi ghafilin mu ba mu kasance ghafalallu ba wato rafkanannu gabarin ainihin wato halittar mu kowace halitta Allah ya san da zamanta ka gane ita sama duniya ba wacce ita ce muke ganinta sai ya mata ado walaqad zayyana sama'a dunya bime bimasabi lalle mun yi ado ga samaniyar duniya da fitilu wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin muka mayar da waɗannan fitilu kayan jifa ga shedanu na'am wa na lahum azaba su da haka ne kake gani wani lokaci sai ka ga wato taurari masu yula yi sun abin na ai jifa ake yi shine mana rujuman lishayatin su ake cewa comet ai jifan shedanu ne masu zuwa sato abinda alkalamin zati ke rubutawa za a yi kaza a gari kaza sai su je su sato su gaya ma bokaye za a yi kaza sai ga ya faru daga nan suke halakar da wannan halakar tun daga lokacin da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hana su zuwa wannan sato kalma din shine har aljanutan suke magana suna cewa wa anna kunna naqdu minha maqada lisam faman yastami al'ana yajlu shahabar rasada mun kasance mukan zauna muna sato kalmomin amma duk wanda ya je zai ji yanzu ya ji lahu shihabar rasada zai tadda shihab shihab bantarma tauraruwa mai jela rasada wadda aka kafa ta tana dakusa araftum dan haka Allah tabaraka wata'ala ke cewa wato ainihin a wa ma kunna anil khalqi ghafilin mun halicci sammai guda bakwai ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya amma ta musamman ɗin ita ce muke ganin ta da taurari waɗanda ainihin daga cikin aikin turarin muka ambaci maganar jifar wato aljannu ko shaɗano da su aya ta gaba ta ce me وأنزلنا من السماء ماء بقدر وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون nan kuma ayar tana jan mu zuwa ga wata bayar da Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i wa daga sama mun saukar da ma'an ruwa ruwa shine me jigon rayuwa da ruwa da iska wanne fi amfani ya jama'a da ruwa da iska wanne fi amfani ga rayuwar mutum na kowanne da irin nashi amfanin domin in ka kalli jikin ɗan adam akwai ruwa ciki idan babu wannan damshi rayuwar ba za ta yiwu ba Allah ya ce waje alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun iska da irin nata function din ko shaka babu kana iya haƙuri da shan ruwa daga nan har gari ya waye amma ba na ji akwai wanda zai iya kulla hancinsa oxygen kafin a tashi nan ba zai yiwu ba minti biyar ma ce maka yawa sai ka fara harba kafa sai da hali kuma yi kenan a wannan janibi dole ka yadda iska ta fi ruwa muhimmanci yi eh, kwarai da gaske shi yasa ga wata rama ta ubangiji wani ke cewa iskan nan da ta fi muhimmanci ga rayuwa idan ka je ƙauyuka inda ake ganin akwai karancin arziki sai Allah ya da iskar in abundance kuma filtered wanda ba ta da mushkilar misali hayaki irin na <laughs> misali masana'antu pollution irin na masana'antu misali fa amma ruwa shi ne jigo ruwa mu ci mu sha mu yi girki mu yi wanka mu wanke mamatan mu Allahu akbar alma ko aljanna za a sha ruwa ruwan alkawfar Allah ka shayar da mu Allah ta'ala ya ce me wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin sifil kalam sai muka saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon bukata kaga inda ba da bi kadarin ba to in aka fara ruwa ba tsaya kuma sai a halaka ai ko ba haka ba amma saboda rahamar ubangiji game da bayi kai hatta wasu shukokin ma a da ruwa in yi musu sai kashe su shukoki ba haka bane kana gani fa irin annobar da aka yi ta ruwa kwanan nan a birnin Dhaka Bangladesh kashi biyu cikin uku na kasar na cikin ruwa gaba daya submerged in water inda Allah zai bude tekun duniya ai ba wanda zai iya rayuwa shi yasa yace mun saukar da ruwa daga sama bi qadarin gargadon bukata faskinnahu fil ard haka ne sai muka zaunar da wannan ruwa a ƙasa kaga ba don Allah ta'ala ce mun zaunar da shi faskinnahu to sai ci gaba da mazaya ruwa sai ci gidaddaji rayuwa a bayan ƙasa ba za ta yiwu ba to sai ya gulbi sai ya yi dam sai ya yi teku sai ya manya-manyan kogi sai yi kwazari sai ya yi magudana shine fa na fil ard inda Allah ya ga dama kawai ruwan ya ci gaba da zuwa ya sami babu wanda zai rayu ka gani ba wanda zai rayu bara bayan na bar nan eh, na sallama na tafi umra bara Allah da ikon sai ake wani irin ruwan da aka daɗe ba a taɓa yi ba a makka bayan na sallama da ashirin ga ramadan na tafi umra bara misali kusan na tashi daga ungo shari al-mansur ina san je ka'aba bawafi wallahi ga garaye ruwa har abin kugun mutane akwai wanda suka halaka a makka saboda su suna la'akari da ai ba sa samun ruwa sai zama to garin yawanci ba magudanar ruwa da an yi ruwa fitina ne a makka in dai ba suka gyara ba tunda suna aiki kuma suna da hali da wadata to kaga inda an yi waɗannan almajari drainages misali sai kasan ruwa baya rena gun tafiya shi da kai masa hanya sai ya wuce ina fata an gane ko shi yasa saboda hadarin da ruwa ka iya haifarwa ga mutane ake bukata gwamnatoci su yi magudanan ruwa masu amfanin gaske in ba ka ba abu ne mai sauki ruwa ya shiga ɗakin mutane ya yi musu banna yanzu yan umu da ke kauyuka da ba su da hali ya za su yi abu ne mai sauki idan ɗakuna na ƙasa kuma ruwan na sama zai iya shiga yara suna bacci ya macin ya su a ɗaki su halaka su mutu to sai Allah cikin ramusa sai ce fa askan na fil ard sai muka zaunar da ainihin ruwan nan a ƙasa sai ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma mu masu iko ne akan mu tafiyar da ruwa din shikenan a neme shi ma a rasa baya faruwa ne sai ka iske an yi ruwan sama gulbi malam ya cika sai ka nema ka rasa waye tafiyar da su Allah waye aje ruwan Allah to Allah kenan azza wa jal mu kokari mu samu gunkana ko bismillah sha'ana لكم به جنات جنات من نخيل وأعناب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به كلمة جنة فأنشأنا لكم به فأنشأنا سيمك إركرو مكو sai muka halitta domin ku bihi da shi shi ne shi ne ya jama'a shi ne ruwa din ai lamirin ruwan ne ai fa an sha'ana sai muka halitta muku domin ku bihi da ruwan saboda lakum din nan suka ce Allahu lil ibaha da ruwan ne muka halitta muku jannatin min nakhilin gonaki gonaki malam na dabe ne da ruwa ne an gane ko min nakhilin lakum fiha fawakihu kuna da fawakihu wato yayan marmari yayan marmari malam masu yawa albarkacin me albarkacin ruwa shi yasa ƙasa idan ba ruwa sai a shiga cikin wahala har ma shari'a ta ce a je a yi sallah domin roƙon ruwa sai dai wani abin da zai baka haushi ya baka mamaki ya baka kakabi da ta'ajibi a ƙasar Hausa wai in za a je roƙon ruwa sai ka iske mata a ƙauyuka kowa ta fita tana wakiltan yadda mijinta yake in matan liman ce sai ganta da gafaka ta ƙur'ani ƙwarai kuwa matan manomi da garma ko me Allah zai da garma wallahu alam matar mahauci ta fita matar ainihin makeri ta tafi kira da awartaki ko da misali ainihin masaba almuhim dai kowace wani irin photocopy ne na yanayin mijinta jahilci ne ya jama'a akwai bukatar a ilmantar da mutane addini shi sa kullum mu mun sha magana look a zamanto an cika a gari an yi dandazo an yi magamami a gari a ringa ɗiban ilimin nan ana zuwa ƙauyuka mana in ka je ƙauyuka ka ga yadda mutanen mu ke rayuwa cikin jahilci sai kai kuka to kaga rashin sani ne ina ilmantar da su da ba a yi haka ba roƙon ai ba a haka an karantar da ya ake roƙon ruwa a musulunci ko manzon Allah ya roƙi ruwan sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane saboda haka sai Allah ta'ala ce sai muka farar muku da ruwa kuma ka duba da yake ruwa ni'ima ce ta ubangiji me malamai suka ce game da fikihu idan misali ka je ka noma amfanin gona ruwan sama ne shayar da shi kuma ka sami ainihin ausuki nawa babu zakka cikin kwaya sai ausuki nawa ausuki biyar wannan shine formula da annabi ba musulasa ina son fito muka da hukunci ne cikin ruwa din nan idan manomi ya je ya noma acca ko iboro ko maiwa ko shinkafa ko wake ko koko misali ruwan sama ne ya shayar da shuka din to nawa ne hakkin Allah sai mu ce kafin ka faɗa aiki nawa aka samu saboda nan suna cewa babu zakka cikin kwaya idan kwaya ba ta kai ausuki biyar ba shi ne ma'aunin to menene ausuki sai suka ce wal wusqu tona sa'a kowane ausuki daya zai baka sa'i 60 to kenan sai ka ce 60 times 5 ba ka bane idan ka idan ka noma dawa ko masara ka samu ausuki sai kai ausuki biyar zaka fidda zaka to kowane ausuki ɗaya zai baka sa'i 60 dari nawa kenan uku kuma kowane mudun hudu zai baka sa'i daya to dari uku sai ka sake ce kuma times 4 in ne kana son ka nemi abun wato ta fuskar mudun kenan amma ka bar shi a ausuki dan abin nan a sa'i kenan sai in mutum ya nome wato sa'i sa'i ɗaya har nawa ɗari uku za ka fidda zakka to in ɗari uku ne za ka fidda nawa ka fitar da ushiri one over ten ɗari uku ka kasa gida goma a kowanne kana da nawa ya jama'a nawa talatin saboda kenan inda mutum zai noma ainihin masara ya samu wato ainihin tiya da wasu suna ganin sa'in nan kamar tiya ne to a tafi a tiya din idan kana da tiya ɗari uku sai ka ce tiya ɗari uku ka raba tiya ɗari uku gida goma a kowanne akwai talatin sai ka ɗauki tiya talatin ka bada shine zakka na amfanin gona kun gane me yasa na ambaci wannan eh idan ruwan sama ne shayar amma in irrigation kai to wannan one over ka sake raba shi gida biyu shi suke kira nisful ushur nawa zaka bayar kenan kwano goma sha biyar nan ana ganin ai da jigo ka shayar ko ba gane ba da wahala ka sha annata amma in ruwan ne ya zo maka daga sama wa anzalna min sama to zaka bada ainihin ushuri ne one over ten in ko kayi wahala na irrigation noman rani sai ka raba gida biyu ka ba da ainihin rabi saboda haka akwai matsaloli da yawan gaske Allah ce muka fara muka da wato gonaki na dabinai da inabai kuna da kayan marmari da yawa wa min ha kulun. kuma daga ciki ne ma har ma ainihin kuke samu kuke ci eh, ku yi hakuri tsara ayata don mu kammala adadin bayanan, bismillah malam فجعلت تخرج من قول سيناء تنبت بالزهد وسجد يوا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين سننكم دوانا الرواسة مكا بتر مكو دا أين وتبشيا شجرة الله يتسي مكا بتر مكو دا وتبشيا دا نيوانا الرواسة تخرج من طور صيناء tana fitowa ne daga ainihin Mount Sinai ina ne tsoro Shi ne can wattini wa zaitun wa turi sinin tan ce sinin nan ya yace turi Shi ne Mount Sinai yankin da aka kwafsar rigima tsakanin Isra'ila da Masar a yakin 1967 Isra'ila ta kwace da tuddan Golan Golan Heights har yanzu ba su kwace ba ana ta rigima a kai a wannan daidai dutsen ne kuma Allah ya yi magana da annabi Musa rasulullah arabtum saboda haka yani Allah ta'ala yake cewa a wannan wuri muka fitar da wata bishiya wadda asalinta daga Mount Sinai ne shine atino zaitun zaitun wannan bishiya tambutu bidun tana da wani ainihin wato addun mai na musamman wanda shi mai din da ke cikinta idan ka ci shi kansa ya isa ma ya gamsar da kai sai dai ka dinga kowarwa kawai saboda halitta ce ta musamman da Allah ta'ala ya yi mata wato ainihin albarka ina fata an gane ko shine malam ke cewa ai fiya azzaitu allazi huwa duhun a cikin wannan bishiya akwai adduhun mai yakthuru isti'maluhu min al-istisba sannan kuma al-istibab lil akilin sannan kuma baya ga wannan ana amfani da wannan bishiya din a matsayin kayan miya shine sibghil lil akilin bishiya ce mai albarka ana amfani da mai din ai irin sun man ruruwa kamar man a ci balbar an gane ko shine addu'un kenan kuma a lokaci guda wannan bishiyar tana da ainihin kayan condiment menene condiment abin da ke zamanto bangaren kayan miya kenan bishiya ce kwaya daya amma tana da amfani akalla guda biyu addu'un wasib ana haskaka ɗaki da wannan bishiyar a dalilin manta sannan kuma ana amfani da wani bangare da wannan bishiya wajen mai hada kayan girki barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya amfanar da mu da abin da ake karantar da mu ah, akwai tambayoyi yau masu ma'ana kwarai da gaske insha Allah ina fatan za ku yi sauraro mai kyau um, assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya na shi ne ni ne na san wani mai hiv yana neman wata yarinyar arziki yar mutunci da aure zan je ne in faɗa ko kuwa to gaskiyar magana in dai akwai cuta ka'idar addini ita ce la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa tunda dai bisa ikon Allah wannan cutar ta zama yadda ta zama to baya halatta in ka san akwai wani yana neman yarinya da aure yana dauke da wannan kwayar cuta baya halatta ka shiru aina ya waje baka je ka gaya ma iyayen wannan ba riba bace dama an ce abubuwa guda hudu ko biyar ba ghiba bace ba yi bane sai ka je ka gaya ma iyayen to fa gaskiya ina da wato cikakken dayar da tabbas bawan Allah nan ga abin da ke damun shi ita ma yarinyar a gaya mata in kai wannan ka taimaka mai halatta ka boye Allah kuma ya kare mu gaba da wannan daga wajen iyayen mata ne assalamu alaikum shin malam mai itikafi a cikin wannan masallacin wato wannan masallacin za ta iya zuwa sauraron wannan tafsirin da ake yi a nan to dangane da itikafi shi kansa itikafi malamai suna da mangano guda uku sun ce ba a eh, wato akwai ra'ayi uku ne ra'ayi na farko na cewa duk inda ya amsa sunan masallaci zaka iya itikafi kenan hadda wannan masallaci da ake salloli biyar dan bana jin ana juma'a ana ko ana yi suka ce ai Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku kusanci mata ya alhali kuna itikafi a masallaci suka ce masallaci Allah ya ce so inda ake sallah biyar ai shi ma masallaci ne to kaga bisa wannan ra'ayin a irin wannan masallaci za a yi itikafi kenan dai kenan ra'ayi na biyu na cewa ba a yi itikafi sai a masallacin da ake juma'a suka ce wancan aya da kuka koro ai manzon Allah aka saukar masa sallallahu alaihi wasallam kuma shi ke bayanin me Allah ke nufi bai taɓa yi a masallaci ba in ba inda ake sallar juma'a ba sun kawo magana mai karfin gaske kenan kaga bisa wannan ba a itikafi a masallaci irin wannan kenan tunda ba masallacin juma'a bane ne Eh, suka ce domin saboda misali shi mai itikafi daga cikin babban dalili zai fita je juma'a to suka ce to ai ita mace ba dole bane fita juma'a ta kenan suke ganin akwai rangwami ala kulli halin dai akwai masu ganin za a iya itikafi a masallaci irin wannan wasu kuma suna ganin a sai juma'a musamman ga namiji wanda shi juma'a ta zama dole a kansa sai ra'ayi na uku da ke cewa ga duk wani masallaci ma ba a itikafi in ba masallaci guda uku ba ko dai masallacin harami da ke makka ko na madina ko masallacin al kuma hadithin ne tabbatacce hadisin huzaifa al-albani ya koro hadisin to amma sharhin da malamai suka yi shine la kafa kamilan ana nufin babu itikafi ne complete sai a masallatai guda uku to wannan magana ta fi kyau saboda idan ka ce ba itikafi sai masallatai guda uku wani har ya mutu ba zai itikafi ba kenan saboda haka sai mu dauki magana ta tsakiya preferably itikafi ya kasance a masallacin da ake juma'a amma wanda yi a masallacin da yake ba na juba musamman mata in ka tafi kan wancan ra'ayi na malamai sai ka ce yayi fatan mu Allah ya ba mu lada sai mu koma kan tambayar mai i'tikafi a irin wannan masallaci ta iya zuwa jin tafsiri sai mu ce dama i'tikafi mutum baya fita daga masallaci ko haraban masallaci ne idan ku ainihin muka ɗauki ai wannan wurin ɓangaren masallaci ne haraban masallacin ne to shi shikenan baki fita daga masallaci ba kenan kina nan cikin i'tikafin ki da sharaɗe yin gun tafsirin bai zama gun surutu da kuskus kus da kunji-kunji da gun tsufe sa ba in dai kawo jin wa'azi ne a koma hazala ba sabihi Allah ya samu dace assalamu alaikum malam tunda tarihi ya nuna cewa yan shi'a sun fi yaƙi da musulmi da daular musulunci ga wannan makami da daular shi'a wato iran take neman ƙerawa hakika idan sun sami wannan makaman za su zamanto barazana ga kasashen musulmi wato sunni to yanzu tsangwamar da amurka da take yi ma masu da wato iran ba na jin tausayin su domin aƙidansu ta kafirci ce shi ni da ba na jin tausayin su ina kan kuskure kenan don allah malin ka fadarkar da ni magana ka gaskiya ne a tarihin musulunci shi'a ba wanda suke a kasai musulmi wannan gaskiya ne tun daga farkon zamanin bai sun suka yi na umar wane ne abu lu'ulu atal majusi ma majusi ne kafiri kuma idan ka gangaro down history lane a shekara ta 1257 lokacin daular banul abbas aka samu wasu 'yan shi'a guda biyu ɗaya ana kiransa alƙasir tusi ɗaya kuma ana kiransa ibnul alkami waɗannan mutane guda biyu wazirai ne na khalifan al abbas al-mu'tasim al-mu'tasim ya sakaci ya janyo su jika sai suka haɗa kai su waɗannan yan shi'a da mushriki sarkin da yake san san mushriki ne shine hulako aina eh, su suka washi garin light ya shigo ya fada ma baghdad a rana ɗaya sun kashe musulmi wajen dubu takwas wajen mutum ɗari wajen dubu ɗari takwas barna wanda shekara mai zuwa daular banul abbas ta rushe so wannan tarihi ne wanda yake ya riga ya tabbata sai wanda bai karanta tarihin ba an gane ka karin daular buwahiyya ka ji mai faru da kuma daular fatimiyya ko kuma al'ubaidiyya dai da suka yi a masar kuma ko tarihin yakin nan da ake a ah, ya cikin waɗanda suka yaƙi taliban misali a ah, ko afghanistan a baya akwai yi don ku sani saboda su makamansu akan musulmi ne kuma addini na gaskiya dan me za ka yi rigima ne in dai kana da gaskiya in kana da gaskiya ka zo a kara kawo hujja a baka hujja misali saboda haka magana ka da kai ta cewa maganan mallakan makami na Iran na'am baya tausayin su ko shakka babu akwai wannan tar shi yasa yanzu ai kasashen da ke wannan iyaka gaba ɗaya suke cikin damuwa gaba ɗaya kasashen Gulf in ka ce kasashen Gulf Saudiya Qatar kuwait ko ba haka ba da yana da albaharai da uae da oman yawanci suna cikin damuwa saboda idan ta mallaki makamin ba wai manufar yau a halin yanzu iran ba tana ba amerika goyon baya ba a iraq ana kashe alus sunna sojojin na ainihin almahadi na sadar me suke kashe alus sunna suke ina fata an gane ko amma magana ko za su yi wasu wannan ba wani abu da zai faru sai abin da Allah ya hukunta illa iyaka kawai ka kasance ka san ina miyago suke saboda haka yunkurin su na ainihin su mallaki makamin nukiliya kwarai ba za ka iya kore wannan mummunan alkaba'i da mummunan manufar ba nawa suke tura 'ya'yanku ku anan kasashen musulmi zai su yi training a can zamanto makamanku akan musulmi suke kuna da musulunci saboda haka magana cewa baka tausayin su ya eh, ba ma sai yanzu bane za ka tausayin nasu ai ai daga aqidar su ta ƙarya ta la'anta sahabban manzon Allah rashin tausayi kamata ya zo ai to amma addu'ar bayan Allah na gari akan cewa duk mabarnaci Allah ka tona sa duk wanda aƙidarsa ba ta gaskiya bace ba ita ce musulunci in kwana yake yana sallah Allah ka tona asirinsa wannan ba zai iya ba su nasara komai ba kuma magana baka tausayin su kana da haƙƙi da yanci na kake tausayin nasu tunda manufar su mummuna ce amma da yake munafukai ne taqiya bangaren addinin su ne dan shi in ya ga dama zai rantsa maka da Allah shi ba zagin sabai to ai dama so yake kama kifi ai tunda ainihin wannan aqidar ɓoye aqida da kafircin a zuci bangaren addinin su ne ai so ta ra'ayi Allah suna na su amince da su tunda akwai taqiyya an gane to sai dai wani janibi ɗaya da wasu kuma ke hange tunda komai za ka ce da yanzu iran da ita ake tattaunawa kan harkokin musulunci za a zo a taruwar kasashe a matsayin kasashen musulmi kasashen musulmi kuma cewa ta yi ainihin ita wannan makamin nata na zama lafiya ne ba don kaza kaza kaza kaza ba ne to sai aka kakaba ta aka sallado a kanta kafiran duniya saboda ainihin komai lalacewa ta suna tunanin ji an ce musulma ce Sau wannan mallakan makamin hadari ne gare su to mai abin da muka sani shine Allah baya ba zalimi dama kan zaluncinsa saboda haka abin da nake so kai kai musu addu'a Allah ya gyara zukatansu su kasance musulmi na gari in Allah ya gyara zukatun su kasance musulmi na gari suka koma kan sunna to kaga makamin sai zamanto makami ne a hannun musulmin duniya na gari dan ko ba ko muna bukatar wannan makamin wala shakka amma ya kasance a hannun mugu mai ta'awon musulunci sai zama banna kuma Allah ba zai bashi dama ba da haka ina gani maimakon ka ce baka tausayi a kai tausayin halin da suke ciki na bata ka roki Allah ya gyara su dan a zo a gudu tare a tsira tare Allah ya samu dace malam ni ɗalibi ne a polytechnic muna amfani da dabbobi misali zomo wurin sa musu cuta a jininsu wasu a basu su mutu don gane karfin cutar sannan wasu za a yi amfani da magani maganin gargajiya don a ga menene zai iya maganin zai iya maganin cutar don a yi amfani da maganin wurin kawar da cutar ga mutane anan malam ya halatta a yi amfani da dabbobi ko ko bai halatta ba wallahi ya akhi wannan matsala zaka koma zaka kai ta ne bangaren almasalih akwai abin da malamai ke kira al-masalih na faɗo wannan baiti a nan nasir sa'adi yana cewa cikin al-qawaid al-fiqhiyya idza tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-awla min al-masalih wa ضده تراكم المفاسد يرتكب الأدنى ko kuma aladna min al-mafasid yana cewa idan ga amfani amfani amfani amfani suka ci karo kuma ana bukata a ɗauki ɗaya sai a duba a ga wanne ne yanzu misali magana zomo da kake yi ko wata dabba idan cututtuka ne ke halaka mutane an rasa yadda za a yi ana son a gane ya za a yi a gane wannan cuta sai sai kimiyyar zamani ta zo hanyar da za a bi a samu wata dabba dabba dai ka san bata kai mutum daraja ba ana son a gano ta hanyar dora mata wannan kwayar cuta dan a kai ga gane menene ke halaka dan adam din nan to sai ka auna ko dai ka ce a wancan dabba ce mai rai kashe ta akwai barna in ya so cutar ita kuma ta dinga kai farmaki ga mutane tana halaka su in dai tabbas an tabbatar haka ne kawai zai sa iya magance wannan babu laifi a dora mata don gano wannan ciwon saboda mai barna ce guda biyu suka haɗu ga barnar kashe dabba ga barnan barin ciwo da kashe dan adam sai ka auna wanne ne yake less evil akwai wannan ka'ida a usul fiqh shi ke nufi da wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi ka dauki misali mana mutum ne aka ce igiyar teku ta murda shi zai mutu yana jama'a ku taimake ni can da ya daga ido sai ga igiya an zura aka ce sauya da kuka yi shiru ya sauya din musamman yana gabar teku akwai yiwuwar za a iya fizgo shi amma kuma akwai yiwuwar kuma a mako da shi ya mutu to amma igiyar tekun tabbas ne ta fara mutu shi zai mutu din to sai ka auna in dai wannan igiyar tekun ita ce mafita mafi sauki ya sa ko kuma ka ce an ba da takobi misali so akan auna abubuwa guda biyu wanne fi hatsari saboda haka matsalar nan ta ku bangaren wato ainihin maslaha ne a duba a ga menene ya fi hadari amma ba haka kawai saboda ainihin ɗalibi a ce shi shikenan experiment ne ka je ka kashe dabba kaza dabbobin nan Allah ya yi su saboda amfanin mu dan ci amma idan ya zamanto akwai ilimin da ba za a kai ga gane shi ba sai ta hanyar haka to gaskiya matsalar tana da dan zurfi a wannan janibin koyi yi hakuri sai na ƙara bincike a kai saboda ilimi amana ne amma in dai ga uzuri ƙara misalin da na bayar a farko wannan ko shaka ba ba matsala kai amma dangane da kawai for practice da sauransu to matsalar tana da zurfi sai na sake bincike a kai kafin na samu abin da na sake karawa Allah ya mana mafaka ya samu dace don Allah malam ina son a yi mini cikakken bayani game da waɗanda suke amfani da ayoyin Al-Qur'ani wajen kare sana'ar fina-finai wai har kaji suna cewa wai suna ilmantarwa ne wai shin malam wannan sana'a ta fim ta halasta a musulunci in kuma ta halasta shin ta yi daidai da fina-finai irin na zamani assalamu alaikum ta kuɗa magana ai ainihi a tsammani na masu amfani da ayoyi su kare ai fina-finan zamanin ne ai kuma sai ka ce tare da fina-finan zamani ta wacce kake nufi fina-finan hausa na ya sha faɗa ko ɗazu a lecture da na ya smc na ce fim ɗin hausa ya kasu gida uku akwai fim ɗin hausa da za ka zo ka ce da allah a zo ka tara ɗalibai ko mutane su yi dramatization su yi tamfiliya a nuna illar rashin sa hijabi a nuna muhimmancin sallah akan lokaci amma da sunan fim kaga zai iya amsa sunan fim ɗin hausa dalili saboda ainihin a ƙasar hausa aka yi kuma da yaren hausa kashi na farko kenan kashi na biyu na fim din hausa shine wanda ba wai addini ne lalle yake tallatawa ba amma yana tallata al'adu ne kyawawa na hausawa misali a gidan talabijin da kano ctv suna da wani shiri wa shi kuliya za ka iske ga alkali mace ta kawo kara amma inda ma za ta kawo karan ba za ta tudanya da mazaje ba irin fina-finan irin su irin su kasimu yaro misali ko da irin su dan haki a Kano wanda ya rasu da irin su Doron Mage da irin su Mansur Kwalli misali fa waɗannan nishaɗantarwa suke yi kuma sukan nuna yanayin rayuwar Bahaushe da yanda yake a nuna wato hadarin yi ma shagabantar da yara kun gane ko akwai irin wannan yana amsa sunan fim din Hausa to ba shi muke magana akai ba sai kashi na uku na fim din Hausa shine na wannan zamanin to shi kuma wannan na ga muku yana da shika-shika nawa bakwai na faɗe su ɗazun ko ba haka ba daga ciki shine a ɗauko yanayin na faɗi su gaba ɗaya to wannan a yanda ake yi wanda ya ja aya ƙur'ani ya kare amma rashin kunya kawai yake yi rashin kunya ne da wasa da addini domin misali idan kace tarbiyya ne okay ga yawan wace yar fim din hausa ne a zamanin yau take sanya hijabi in za ta je wasan fim suna sa hijabi ina tarbiyya suna caba ado ina tarbiyya akwai rawa ina tarbiya akwai kare jiki so kaga rashin kunya ne kawai Allah ya ce kada mace ta bayyana ado sai ga mutum goma sha nawa goma sha biyu wala yudina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna wa aba'i bu'ulatihin aw abna'ihin aw abna'i bu'ulatihin aw ikhwanihin aw bani ikhwanihin aw bani akhawatihin aw nisa'ihin aw malakat aymanuhun goma kenan أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال شارع أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء قوم الشابيو su kaɗai Allah ce ta bayyana ado je ka karanta suratul nur aya 31 idan ka su ga yamin yar fim din Hausan da ke yin shiga irin na musulunci so ina magana tarbiyya eh mun ga tarbiyyar tun daga shara ma an yi fim din zina an ga tarbiyyar ai sai ku ji aya kuma kare zina saboda ka tsabar rashin kunya ne kawai da rashin mafadi da kuma ma laifin ne dan haka mutum ya yi wannan sana'a laifi ne da taimaka ma al'ada arna ne ina fata an gane ko idan gwamnati ta yin wani abu ah, kai ka ɗauki mataki ma na kare gidanka da iyalan gabar barna amma sun yi kun saya sun fito har ma ana sha'awa ana wani kallon su sun bi suna ta abin nan kun masu gidajen radio ana yabon su kusan kowace kara ta zama zabiya idan mutum yana da wata mota kowaye sai a sa musu suna waka hatta magima ana masa waka saboda haka ya zama fitina a yau a je a ɗauki murya a kai wata ko ne sound mixer ko sahin wace ce a gyara murya ta yi daɗi ba za ta iya karanta ƙur'ani ba ta zama dokin shaidan a dole su indiyawa ne da namiji da mace so wannan ba ƙarar musiba ba ne saboda haka mutum da ya san ga yanayin haɗarin ya ce kuma sana'a ce a ah, to ɓarawa ma shi ma ce sana'a yake ɓarawa ba shi kenan ba karuwa da aka matsa mata ce kaga sana'a na ke yi kowa zai iya da'awar haka ko ba haka ba an bashi da yace shi ma sana'a yake yi har ma yana da malami masa tsibbo malam zama fita operation ka roƙa mana Allah sa'a kashi ko barawo ne so kowa zai iya da'awarsa amma inda gizo ke sakar kare wannan abin cewa sana'an ne a addinance Allah ka sa mu ji magana ta gaskiya ka ba mu ikon gyarawa ka raba mu da son zuciya um, suna kira ne ga malam cewa assalamu alaikum malam don Allah ina roƙonka ka jawo hankalin masu kuɗin su Allah ko da bayan Ramadan a ringa sa karatuttukan nan musamman tafisarin da ake wannan cikin wannan Ramadan a ringa sawa kafafen eh, yada labarai da talabijin da rediyo na farko kenan na biyu kuma yana neman malin wa Allah ya ji hankali matasan mu yara musamman wajen tarbiyya da wa iyaye biyayya sannan na uku don Allah malam ina son a taimaka mini da addu'a domin iyalina suna kan haihuwa wato juna biyu sannan ga wasu su kuma suna neman addu'o'i da wani yana neman Allah ya hore mishi gida wani yana neman a iyayensa addu'a da yaransa da kuma dai waɗanda suka yi kira kira da dama wajen neman addu'a muka haɗa gaba da to dangane da magana ka ta farko cewa da Allah a sanar da masu kuɗi to yan uwa masu hali da wadata ga wata hanya wata dama ta sayan hannun jari a kamfanin Allah kar ku yi wa Allah rowa da abin da Allah ya baku ku yi kokari ku yada musamman wannan abin da ake gudanarwa na alkhairi wanda ba iyawar mu bane dace ne da muwafaka daga ubangiji misali idan ka ɗauki tafsirin da ake sawa a rediyo Najeriya Kaduna wani dan uwa ne da baya so ma a san sunan shi an gane ko amma dai a Sokoto yake shi ya matsa tun wancan lokacin ya waya ni fa malam ga abin da nake so tafsirin ka nake so a dinga san ah kai kowa ne ga ayyuka da wace wallahi ni dai abin da nake so kenan kace to shikenan Allah ya karba maka ya tsarkake zuciyarmu ya sa da shi kuma wallahi alkhairin da Allah ya sa cikin abun ya bani mamaki ƙauyuka da yawa hatta makwabtanmu kuma ba magana gajiyawa ga su lawal algarba da ke rajin jakarun Allah ya saka musu da alkhairi irin gwagwarmayar da suke yi mu ba abin da muke illa ɗan abin da bai taka kara ya karya ba na karatu ga sanar da shi fatan mu Allah ta'ala ya tara mu akan ladan kun sani ba zai yi waɗannan karatuka a ce duk su shige rediyo ba yanzu misali na tabbata abin da ake sa a rediyo Najeriya Kaduna kafin sati kila amma ƙari kenan kaga suratul hajj da kir a je karshe ko tsakiya ma ballantana wannan surar da muke ciki yanzu kaga misali suratul mu'minun waɗannan qualities din na bukatar dukkanin musulmi mu ƙara sanin waɗannan sifofi din idan Allah kai mu baɗi kaga kila sai mu zo mu ce to mu wuce su an manta da su kenan kenan nan da kenan ne suka amfana da wannan sakon kenan misali shi sa wannan kira da wannan dan uwa ko yar uwa ko suwaye suka yi kira ne mai kyau kwarai da gaske mun san akwai dan uwa da yi yunkuri ma ne ci gaba da ɗaukan shirin a Rida Najeriya Kaduna a ƙara ma abin wato lokaci daga minti talatin zuwa minti sittin an so haka to Allah bai kaddara ba to muna fata wannan dan uwa da ya wannan yunkuri da ire su ma Allah ya sa su ƙara himma ya ƙara ma dukiyar su albarka ba zai ɗauke ka kawai cikin abin da Allah ta'ala ya baka ga kafofi na yau an waye gari hanyar da'awa ta koma kafofi na yada labarai su ma yan wayan ma'aika bangaren english suna bukata ditv dama ana yi wadda ke na hausa ne wannan da misali capital shine na english da kuma misali su sa a irin su misali kace ait domin ba da na zo nan eh, dalilin tafsirin english na ga mamakin tasirin wannan bisa abin da wata yarinya ta ta same ni abin da ke tsakaninta da mahaifinta yadda mahaifin yake amma a dalilin wannan tafsirin muka samu kafa akalla na magana da wannan mahaifin so alkhairan na da yawa dan abin da muke yi ta yi kai da ka yada kama fi mu samun ladan gun ubangiji inda muka tsarkake zuciyar so kar mu rowa da abin da Allah ya hore mana wannan sako ku je ku gaya ma sauran yan uwa ga bukatar mu so muke in Allah ya raya mu in abin ya ci gaba ya fi haka ma bunƙasa kuma kowa ya zo ba da gudunmuwarsa muna fata Allah ya saka mana gaba da alkhairi abinda ka faɗa bayan wannan shine me yawa magana tarbiya subhanallah tarbiya idan kana magana tarbiya kana magana abu uku ne almurabbi almurabba almajal almurabbi wa yake bada tarbiya farko sai ka fara da gida to amma tun da yake ba lecture bace za a yi ɗazu lecture ta dama akan tarbiyya ne a SMC a dole mu sake koma kan muhimmancin tarbiyya. In za ga 'ya'yan musulmi lokacin sallar magariba lokacin da kowa ke zuwa masallaci yawanci a lokacin suke dawa daga filin kwallo 'ya'yan musulmi na ashar rashin ganin girman na gaba da wasa da sallah wasa da karatu yara iyaye na magana su dinga tsarma baki ka iske owa ba a saya sunanta abu ne mai sauki a wannan yankin namu ka ji yaro yana kiran mahaifiyarsa da sunanta karara amma shi uban an saya sunan shi ina za ka yi eh, halima ce ta ake na osafa kenan amma sai shi a ah, baba ne ya aike ni me yasa shi uban aka sa ita ba za sa mata sunan ba in dai girmamawa ce yau ai ita aka ce a ba ta girmama har sau uku arafton saboda haka ya jama'a tarbiyya nauyi ne na iyaye da kiyayewa abubuwan da ke bata tarbiyya suna da yawa farko akwai kwaɗayi kwaɗayi da kuma jahilci da kuma rashin kishin zuci da kuma cusa ma 'ya'ya miyagun abubuwa yanzu misali a mataki na tarbiya idan kana son ka koya ma yara kana'a kamar da na faɗa ran nan uwa ta ce da ainihin 'ya'yanta to ina da kuɗin da zan siyo muku halawa tunda 'ya'yan nan ku guda hudu ne ni kuɗi na zai isa in sayo mutum uku ne cikin kowa zai haƙura ka ganin kina son ki koya wato kana'a ne wani sai ce a to mama ni na haƙura kin koya masa tarbiyya sai ki yaba masa ki ce dama Allah ce wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa wani ka kyauta tunda ka haƙura ka haife masauran kin ga tarbiya ce wannan iyaye su je misali uwa ta yi abinci ta bar nama a tukunya ta ce na bar nama a tukunya duk wanda ya je ɗauka bai gode ma Allah ba kin mika sako ne nan wurin idan yaro ya ashar a ce a kai musulmi ne ai ba a zagi har ta bakin malami ne Kano yake cewa idan yayan suka yi ashar ku ba su ruwa su kurkur baki ku ce ku tofar da wannan kazantar sako kake mika mai shekara bakwai ka sa su je masallaci kullum kana tare da su kai wata ran ma yana da kyau iyaye su ce uwa ta ce to gaskiya alhaji yau so muke mu ci abinci da yaran nan gaba